هل أتاك حديث موسى shin labarin annabi Musa tare da Ubangijinsu da kuma maƙiyansa Fir'auna ya zo maka ya kai wannan manzo?